yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi Allah godiya da ya sake dawa da mu wannan darasi na alwasayar mimbariya muna kan wasiya ta 22 kuma wannan wasiya ita ce iyakun mashirkus sara'ir na hane ku da shirka boyayya ita ce riya mun yi darussa da dama har mun zo inda mana yake nuna cewa riyan nan fatakar su gida-gida ne akwai arriya'u min jihatin badan wanda mun yi magana a kanta ko akwai kuma arriya'u min jihatin zai wato mun yi magana a kan riya abinda ya shafi riya a bangaren kayan ado an gane tufafi yau ma da za a yi magana ita ce riya ta uku ko arriyahu bil qawli riya da magana wannan kuma ta fi shafin malamai kai tsaye an gane ko shafin da muke ciki shine shafi na 216 kai tsaye ta fi shafin malamai kamar yadda waccar ta shafi dukkan masu saka sutura don alfahari ko a baya ana sa riga don takama ana kuma gyara jiki don alfahari shi ma duka dai bangare ne na riyar wannan kuma riyar ta shafi magana sai malai ya ce wa hada kasun bi ahalin din wannan ya bantu ne kadai da mutanen addini wala Allah ka tsaya kai taiwa mutane maganganu amma watakila ba Allah kake nufi ba abinda kake nufi kila isar da sakon kanka da kanka kake ko kuma kana neman wata ɗaukaka ko kuma kana neman kuɗi da waɗannan maganganu. duka yana iya yi wa hmm. shi yasa mala yace khasun bi ahli din ya fi keɓantuwa kai tsaye da masu addini wa ahalul wa'azi wa tazkir kuma wannan ɓangaren ya fi shafan masu yin wa'azi da tunatar da mutane hmm. su ne suka fi shiga irin wannan hatsari din wa hibzul asaril akhbar da kuma waɗanda suke shafe a kiyaye al'asar wal akbar abin ya shafi wato eh, abin nan gurabe na asar na hadisai ko na akbar da sauransu ne ajilil muhawara suna yi ne kawai don a samu a tafka muhawara sai ka kawo hujja kila da hadisi wani zai je ya tabin silsilar hadisin da asar da komai da zai kuma ya kafa teburinsa ya ce duk maganganun da ka faɗa da ifai ne kata-kata da kai a ta masa kuma kabbara ko mm. ana yin wannan haifo <laughs> yawa to ire-iren waɗannan ya fi shafan masu addini masu kira zuwa ga addini masu wa'azi kamar yadda mai talbisul iblis ya kawo littafin al jauzi ya kawo a ciki yace yadda shaidan yake yaudaran masu hadisi wani lokaci yace mutum zai cinye ya dare gaba daya yana nazari akan matsalul hadis da sanad nashi kawai dan ya fito ya ci kasuwa ya gaya wa mutane al'umma kuma da yake dama kamar zakin baki ta fi bukata Yana son zakin baki mutane suna son zakin baki ba wai dole kawai ilimin ma ake bukata ba eh, wani lokaci za ka ga kana ta karanta abubuwa mutane sun yi shiru to kaɗan fara taba wani bangaren na ko wasu yan kungiyoyi ka dinga taba su ko ko wani to yanzu za ka fara jin kol din ya fara kabbar mm. to yanzu shaɗan ya shigo gurin so ake a gama da kai mm. shaɗan ya cusa mutane to kai kuma daga nan sai ka fara bari ka fara barin maganganun da ba su ba su kenan wannan yana shafan masu wa'azi da yawa an gane mm. wa izharu ghazaratul ilmi da kuma bayyanar da zurfin ilimi an gane ka kawai mutum ya rinka nuna zurfin iliminsa ya san kaza ya san kaza ya san kaza ya san kaza gazara wadilalatu ala wa ala shiddatil inaya bi ahwali salaf da kuma nuni a bisa tsananin taimako ko bukata da halayyar magabata wa tahriku shafataini bizikr haka sai ga mutum yana zaune bakin sa yana ta motsi waye ne ya nuna muku yana abbatan Allah a cikin mutane yana zaune kawai yana ta motsa baki tahriku shafatai yana motsa baki to wannan fashi shi baya zama haka kawai da tasbihi kawai kana wahalar da kanka tare da danji balango ka kwanta <laughs> ya fi maka sauki saboda aikin banza ne yana yin wannan ne bin zikiri da ambato fi muhadarin nan a inda mutane suke halarce in ba kowa shiru zai wa izharul ghadab ya bayyana da fushi kamar duniya za ta tashi lil munkarat saboda abubuwan ki bainan nasi a tsakanin mutane wa khafadus sauti wani lokacin kuma ya rinka shiru da sautarsa, duka da yana faruwa ta da magana kamar duniya za ta tashi saboda nuna kiyayya ga munanan abubuwa da ake yi an gani mm-hmm. wannan duka suna shafan masu kira zuwa ga addini wata kikihi bi qira'atil qur'an kuma kaji mutum yana marerai cewa yana marerai cewa wajen karanta alqur'ani gyara sauti ayi wane ne duka an gani mm-hmm. li yadulla bi zalika ala al haka ne mm-hmm. domin hakan din waye nuni a bisa shine tsoron Allah ne wal huzuni da kuma bakin ciki wani hauyi da makamancin wani warriya bil qawli kathir mala riya da magana tana da yawa wa anwa'uhu la la tanhasab nau'o'in ta kuma ba sa kididdiguwa Allah ya so rabi'an ko to na hudu shine arriya bil amal wato riya da aiki an gane ko kamira'atil musalli bi tulil qiyam kamar yadda mai sallah yake nunawa a cikin sallarsa da tsawon daiwa sai sai ya dade ya dade ya kin rubu da wuri shi ma wani nau'i ne na riya inda baka kiyaye ba inda kana yi dan a ce kawai kai mai tsoron Allah ne kuma sallar ta yi tsawo ita ma wannan matsala ce an gane awai ta tsoye da sujud ko kuma mutum ya tafi sujada ya kidagowa da wuri saboda haka ya yi sunku ya yi shiru saboda kawai a gane wai mai nutsuwa ne a cikin sallah awin ruku'i ko kuma ya yi ruku'i ya ƙidagawa da wuri wa izharul khushu'i da bayyanar da khushu'i yana nuna kamar shi mai tsoron Allah wannan shi ma yana faruwa a cikin ayyukan mutane idan suka zo sallah wa nahwi zalika da makamancin wannan wa kadhalika bis sawbi hakanan a cikin azumi ana samun riya duk da cewa su malama suna cewa azumi babu riya a ciki amma wani lokacin yana faruwa wal ghazwi haka kuma riya tana faruwa a cikin aiki na jihadi wanda za a tafi yaki wal hajji haka ne yana shiga cikin aikin hajji wa bi sadaqa yana shiga cikin sadaqa ne wa bi it'ami ta'am haka wajen ciyarwa ma mutum zai iya ciyarwa kuma riya yake wani hawa zalika da makamancin waɗannan na fata an gane wa kadi kasamar ulama'ul amal malamai sun rarraba ayyuka an gane aikin da ya zama to li ghairi lahi ba dan Allah aka yi shi ba sun rarraba shi a kasamun ragarabe wato gida kashi-kashi daban-daban ko za yi wannan kismi na farko na? saboda ya an kusa a kare da darasi na gaba sai a kare ko falkismul awwal sai dai in kuna son ya shiga muku gaba daya a tattaru eh, a fara daga kismin eh to ka san watakila eh, masu masu sauraro watakila za su zo daga kismin farko zuwa karshe a dunkule shi a jere da kaga darussan namu gashi kamar a boye ake yin sa amma kuma duniya ta ki ta bar shi a boye Daga an tashi sai ga darasin ya ya shiga duniya kawai wasu kuma suna nan ma biyu suke littattafan suka saya suka zauna eh ya sa sai kai ta ganin abin da mamaki yanzu sharhu kitabul abin nan kaba'ir din nan ana je saudiya sai na gama da wani mutum wai daga nijar yake bin mu lokacin ma mu sauke bai da mala an yi kusan sauke littafi ne ta mamakin abu ya ce wai ai idan an zo an saka to littafin ya tsaya kuma zaunawa yake in ana yin sa a gindin tv zama yake shi saboda aka da littafin sai yake ɗauka kuma yana nazari kaga wasu tututun da duniya ta zama a dunkule ne ba dole kawai waɗanda suke gaban ka bane suke kallon karatu sai za a lokacin in kana karatu raina tunanin yan mutanen da suke gaban ka duniya ce take dauka yanzu irin youtube din nan ana yi sai ga mutane daga italy daga ina ne suna comment so nan da mu ajiye insha Allah sai mu ga darasin mu na gaba sai mu mu dora sai dai darasi na gaba kuma idan mun dofa ba ba tsayawa ni Allah da sai mun na a ba na qur'ani ba wannan da nake faɗi eh yau eh. ita ma zuwa za ta kare ne darasinmu na sati ne zuwa nishan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 اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا حولنا لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا حولنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما